sai in yi waƙar soyayya gaba ɗaya in gama ta soyayya ce amma ban ce ina son ki ba akwai misalai da yawa a waƙoƙi na waƙa ta ta asha ruwan zuma wanda nake ce asha ruwan zuma mata ba ruwan maɗaci ba sai da waiwayen baya zan tuno masoya wanda a cikin ta nake cewa kun ga dai irin aiki na na saƙe-saƙe idan na yi hasashe na faɗa ya zama gaske. Nura M Inuwa. Tambaya ta farko da za mu yi maka. Waye Nura M Inuwa? A shekarun baya mutane da dama sun san ka a shekara za ka fitar da album ɗaya zuwa biyu. Me faru yanzu an ji ka shiru. Yawanci mutane suna gani kamar duk waƙoƙinka akwai habaici a ciki. Me yasa hakan take kasancewa? Nura M Inuwa. Na'am. na ji labari mm. ka taɓa tafka soyayya da wata babbar jaruma a masana'antar kanewood wace ce ita ni <laughs> a kanewood akwai mutane da daman da aka san ka da su mm. a da kuma ana ganin ku tare mm. yanzu kuma an daina ganin ku tare me faru ni a sani na duk wanda muke tare muna nan tare eh akwai uh, producer abdul amat abokinka ne kowa ya sani amma yanzu kuma an ce kamar kun samu matsala nura m inuwa na'am ka rafe wa waɗanda suka watsa ma acid a fuska nura m inuwa a masana'anta ni zan baka mutane biyu eh. mu'azzam idiyari ko adam zango <laughs> idi yari idiyari mm. idi yari ko adam izango ko adam izango